a daidai wannan lokaci muke kawo muku wato shirye-shiryenmu na barka da sallah wanda a daidai wannan lokaci na san ta kafin na shigo an gabatar da wanda dai za ku kasance da shi ba kowa ba ne wato boda uban maryama kasancewa kun san tarihin boda uban maryama kuma kuma in ce shekaru kusan talatin arba'in duk wanda a yanzu ce mai boda uban maryama zai iya cewa e ya san shi wani ya taba ganin shi wani kuma zai ce bai dai taba ganin shi ba yana jin labarinsa to ga dai boda uba maryama alhaji boda uba maryama eh, ka shekara kana ko kuma ce shekaru da dama kana gabatar da gaskiya gaskiya yawon to wai wakar ka rubuta ta kake a to ai yanzu wanda ke kallo ai ta ishe shi ya sani tunda bai ga takarda ga na ko biro waka dai haka Allah ya koya mana ita muka koye ta tun muna yan yaran muna wasa mm. ba na rubuta waka ne sai dai in mutum kamar gidan shi wa'anda ban sani ba yana iya rubuto man sunayensu su ma in na karanta kawai na san sunayen sun ishe ya ishe ni ba sai na rike takarda ba sai na rike sunayen ba eh, akwai kuma wa'anda suke gaya kuma roƙi na mm. shine zai rika faɗin su ana yin da yadda muka saba da haka muke yi amma ba ma rubuta mu to a uba maryama ba ka rubuta waka ba na rubuta to a daidai wannan lokaci masu kallon mu za su so su ji ka waƙe wato rahama tv tare da ita wacce ta assasa wannan gida na rahama radio da kuma rahama tv mai suna hajiya binta sarki muktar mijinta shine sarki muktar wannan aiki na ne karamin ɗaya daga cikin aika na kenan wanda yanzu ke ga gaya min kuma yanzu zan yi haka duk wanda ya gayyace ni na je gidan shi ba rubuta za a iya bani ba in ya ce man wane da wane da wane su suka kawo ni ga abin da na zo yi kawai shi zan ma shi zan ma aiki abin da baka gani shi muke faɗi sannan to masu kallon mu na barku da shi